ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا sannan bayan barcinsu mai tsawo sai muka tayar da su don mu bayyana a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu masu saɓani a kan tsawon lokacin da suka zauna kogo waye ya fi sanin gwargwadon lokacin